وانبتنا عليه شجره من يقطين kuma muka tsirar masa da wata itaciya mai kamar kabewa a wannan ƙasar da ba komai don ya riƙa yin inuwa da ita yana ci daga gare ta.